والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإسان إلى يوم الدين وبعض أولنا الدرس نلا لبا شدا ga watan muharram أربعين 1441 wanda ya dace da daren 25 ga watan Satumba Ailul 2019 Allah madaukakin sarki ya ba mu damar haɗuwa a wannan majalisi don ci gaba da karatunmu na usulul fiqh a littafin Rawdatun Nazir wa jinnatul Munazir na babban malami Ibn Qudamah muna nan cikin babin annas kuma yau za mu fara da sabon fasli بسم الله الرحمن الرحيم يقول المؤلف رحمه الله فصل وقد أنكر قوم النسخ حقيقة وسمتاني سلمس نسخي wasu mutane sun yi musun idan da za ku dubi hashiya kamar ni a wurina an rubuta cewa almuradu bil qawmi alladhina ankaru nafsahum abu muslim bin bahar al-asfahani wannan wani mutum ne da wannan suna shi yake ganin cewa babu naski a shari'a wale wannan magana ba ba ta da kima amma tun da akwai irinta ba littafi ya kawo ta saboda fa'ida wahuwa fasilin shi ya sa guda ma ya ce wahuwa fasilin wannan magana ce mara makama ba ta ciyar magana liyannan ja ja'izun aklara saboda shi nassi a hankalce abu ne da ya halatta abubuwan mu na yau da gobe muna amfani da nasku a cikinsu wadda shi ne mana a hankalce wagar a dalilin shari'an sannan kuma hujjarsa ta tsayu a shari'ance an samu hujjar tabbatar da nassi daga alkur'ani da sunna da sauran dalilai na shari'ar. amma al'aqlu amma abin da ya shafi hankali na tabbatar da nassi Wala yamtani'u abu ne da ba za a ce ba zai yiwu ba an yakuna shay'u maslahatan fi zamanin duna zamanin a samu wani abu da zai iya zamantowa maslaha a wani zamani amma ban da wani zamani a samu wani abu da za a ce a wannan wata yana iya zamantowa mai amfani a wata mai kamawa ya zamantowa mai amfani ba akwai haka hankali ba a kore wannan yawon wala ya ba'udu abu ne da ba zai nisanta ba fi game da an ya'lamallahu ta'ala Allah maɗaukacin sarki ya san Maslaha ta maslahata ibadihi maslahar bayansa fi an ya'murahum cikin ya umurce su bi amrin da wani umurni mutlaqin sakakken umarni ya ce ku yi kaza ba tare da ya ce musu zuwa kwana biyu ba ko zuwa wata ɗaya ba ko zuwa shekara ɗaya ko shekara kaza ba ku abu kaza shi ne ba bi amrin mutlaqin hatta yasta'iddu lahu har dai su kikkimtsa saboda bin wannan umarni fayutabu sannan a ba su lada da wannan kikkimtsawa wa yamtani'u sannan kuma su hannu bi sababil azumi alaihi min ma'asin hatta yasta'iddu lahu har su kimtsawa aiwatar da abin bin wannan umarni na Allah ɗin? Hmm? fa yusabu a ba su lada akan wannan himmatuwa da suka yi ni'u sannan su hannu min ma'asin su hannu daga aikata ayyukan saƙo wa shahawatin su hannu daga aikata wasu ayyuka na ma sha'a bi sababil azumi alaihi saboda dalilin karfafa niyya da suka yi kan bin wannan umarni na Allah kafin su aiwatar da abin ma sun mai kasifuhu anhum Allah maɗaukin sarki sai sauke musu shi ya ce na soke eh? misali Allah ya ce to duk ku kimtsa gobe da kafa za ku tafi kano kilomita nawa daga jalingo zuwa kano na'am a haba eh daga jalingo da za ka bi hanyar numan zuwa gombe kilomita 280 da gombe zuwa darazo 120 gara zo zuwa guram saba'in guram zuwa kanufa ko zuwa birnin kudu daga birnin kudu zuwa kano dari da hamsin sai ɗan kasuwan kano su ƙara sauran sami ta almuhim dai duk kilomita ɗari bakwai ne kila ba ɗan kaɗan ko goma ko ne abu haka ya yi za ka yi bauchi ka bi ningi wani watakila hanya za ta tsawaita kaɗan ka bi nan ka samu rarar wajen kilomita 80 a ce gobe maza ko a tafi kano da ƙafa an fahimta a tsa duka za a bi umarnin Allah da wannan tsawon za a samu lada za a samu lada sannan kuma a tafi kano kai a tafi kano ma cikin azumi da azumi kuma a ɗauki azumi misali kaga an kintsa an kawo da kai ga duk wani abu yanzu an fuskanci mai umarnin Allah kafin gobin mu ɗauka an ce karfe bakwai kafin karfe bakwai ya yi Allah ya ce to na sauƙaƙe muku wani hankalci ba zai yi ba zai yi kuma akwai misalinsa da yawa ma shari'anci shi ne wala ya kudu baya nisantuwa a hankalce fi an yi alamallahu cikin cewa Allah ya sani Allah ya sani ta'ala maslahata ibadihi ya san maslahar ibadar bayansa fi an yi amurahun cikin umarni da zai musu bi amrin da wani al'amari mutlaƙin kuma sakekke hmm? ba tare da ya musu ba kuyi kaza ba tare da an ce zuwa lokaci kaza ko wani abu ne wala mutlak hatta da lahu har dai su kicin tsa domin bin wannan umarni na Allah fa sabu a ba su lada kan wannan kicin ba. sannan wayamtani u kuma su hana su hanu su hana kawunan su min ma'asin daga aikata sabubuka na Allah wa shahawatin da kuma fadawa cikin masha'o'i da sababin azumi alai saboda dalilin karfafa niyya da suka yi kan bin umarnin Allah sannan summa sannan daga baya yukaffifu yukaffifu annum Allah ya sauke masa wannan umarni yace na soke abu. baya umarci annabi Ibrahim da yanka sa ba sai da ya karfafa niyya yace ya sauke masa to to wannan dalilan naski kenan a hankalci saboda haka wanda zai zai bushi iska kawai ce babu naski a shari'a maganarsa ba ta da kima ba za a saurare shi ba to wa amma daliluhu shar'an amma kuma dalilin naski a shari'ance shi nan anan فقال الله تعالى ألا مدعوككي ياتي ما ننسك من آية أو ننصها نأتي بخير منها أو مثلها ما ننسك دون أدن لا ذا مسوكه ذا منسخنسا من آياتنا وتعالى أو ننسها كوم من ترد إتا قال النبي مساتيا من شيد إتا in ku ga mun ɗayan abubuwan nan biyu to na fi khairin minha za mu zo da wata ayar da ta fita alheri ga bayi aw misliha ko wata ayar da take irin ta? wato alherinta ga su bayi na, wadi Allah ya kan yi naskin aya ya yi naskin tilawarta ko ya naskin eh, eh, hukun babu ita ya naskin tilawanta ko ya naskin hukuncinta ana karanta ta amma hukuncin an naskinsa wasu ayoyin ko wata ara Allah zai mantar da ita ga annabi sallallahu alaihi wasallam ta kenan ta sauko kuma a mantar da ita kamar da ya cikin suratul ala eh, abin nan سنقرئك فلا تنسى زامو سنقرئك دسلنو زامو كرم تدك القرآن فلا تنسى بذاك من تاب إلا ما شاء الله سئ بالله ألا يسا فولا مسلحة الأمة غادي أو وانا آية سورة البقرة ما ننسك من آية أو ننسها ناتي بخير منها أو مثلها هل رواك الشيء hujja ce ta tabbatar da naske a shari'ance ga wata ayar ma har yanzu wa iza na ayatan makana ayati hmm? wa iza baddalna idan muka musanya ayatan wata aya muka kawo ta makana ayatin a matsayin wata aya da muka yi naskinta wadi kuma ga jumla motar ba Allah ta walla ala ma yunzil Allah shi ya san abin da ya san shi yafi shi yake sanin abin da yake saukarwa kada wani ya ce kuma yanzu don ya musanta wata aya da wata aya a ce ko yayi laifi wannan wallahu ala ma yunzil la mahalla min al-iradi jumla mu'tarada وإذا بدلنا آية مكان آية قالوا إنما أنت مفتري مشركي كافري sai cewa annabi sallam ai kirkiro abin yayi shi yasa ma ake samun naski ake samun soke wannan aya ko a ce an dakatar da hukuncin ta ko an dakatar da lafazin ta bal aktarhum la adamun yawancin su jahilai ne ba sa fahimtar abin da yake daidai shi yasa suke maka wannan saboda haka wannan aya ta sautin nahal ita ma hujja ce ta mai ta tabbatar da nafsi akwai ta ayar ma misali ayar suratun ra'ad da Allah ke cewa yamullahu ma ya sha wa yusbit wa indahu ummul kitab yamullahu ma ya sha Allah na shafi abin da yake so na daga alkur'ani da ya saukar wa muhammad sallallahu alaihi wasallam ko ya shafi hukuncinsa ko ya shafi tilawarsa ko ya shafi duka biyu hmm? wa yusbir ya tabbatar da wanda yake so amma dai ko ma dai menene ummul kitab lauhul mahfuz a wurin sa yake ko mina nan a rubuce a mahfuz ko kuma yanzu abin da aka rigar muku da shi a matsayin alkur'ani shine maslahar ku wadi to wannan hujja kenan daga cikin alkur'ani kuma kuka kafin zo alkur'ani yana samun naski ko dai naski wani manzo ya zo da wata shari'a da wasu hukunci hukunce da zai naski naskin abinda manzon da ya gabace shi ya zo da shi ko shi din a farkon manzancin za a yi samu naski kafin dai har manzanci gama cika to shi sa mai kudama ya ce ana waƙar kana yaqubu alaihi salam annabi yaqubu alaihi salam ya kasance jama'a bainal uktayn an fahimta ya haɗa tsakanin mata yan uwan juna uwa ɗaya uba ɗaya menene oho to na yadda barin dawo ba mu gama ba da hujjoji daga abin nan ba shari'ar musulunci ba wa qad ajma'at al umma wala hujja ta biyu kenan bayan ta ayoyin alqur'ani da kuka ji wa qad ajma'at al umma al umma sun yi ijma'i على أن شريعة محمد صلى الله عليه وسلم أكن شيوى شريعة النبي صلى الله عليه وسلم قد نسخت ما خالفها من شرائع الأنبياء قبله تأسوك أبن ليساب متى ندق شريء إن النباوى دسك قبات شيء شيء منظوم الله صلى الله عليه وسلم وادي ko kaga a shari'ar nabi Musa kana karanta at-Taura da take hannun yahudawa a wannan zamani ko take hannun nasara a wannan zamani kuga akwai abu da ya saba wa eh, abin da yake cin alkurani to abin da ke cin alkurani shi ya sauke wannan misali kenan shi ne mana karnar sakat ma khalafaha al'umma sun yi ijma'i daga sahabbai da tabi'i da wane ne har iyama da tashi cewa shari'ar Muhammad sallallahu alaihi wasallam ta naskin duk abin da ya saba mata daga cikin shari'o'in annabawa da suka gabaci shi annabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam wadi ta yanzu mun ji hujja daga alkurani kawo ayoyi wajen uku kuma littafi ya kawo ayoyi biyu da kuma ijma'i inda guda malar zai ce waƙar kana yaƙubu alaihissalam annabi yaƙub alaihissalam ya kasance saban annabi yaƙub shi ake kira isra'il wadi sunansa yaƙub sunansa isra'il duka كل الطعام كان حلا لبني إسرائيل إلا ما حرم إسرائيل على نفسه من قبل أن تنزل التوراة كما يقول في سورة آل عمران فولاك على القرآن ما Allah maɗaukin sarki ya kira Yaqub da Isra'il kuma da yake abinda muke kira Isra'ilawa a yanzu daga gare shi suka fito ana danganta su da shi ce musu Isra'ilawa wadi ko ‘ya'yan Isra'il <clears throat> waƙar kana Yaqubu alaihi salam haƙiƙa Yaqubu alaihi salam ya kasance جمع بين بين الأختين يا هدا تكانين ينقوى ما تابيو ليئة دراهيل ليئة دراهيل amma a cikin attaura attauran da ma take hannun yahudawa yanzu ko take hannun nasara yanzu a cikin shari'ar annabi musa wanda kuma har yau har gobe a irin wannan hukunci a wanda wannan hukunci yahudawa suna aiki da shi haramun ne a hada tsakanin ne mutum ya auri ya da kanwa a lokaci guda zaman to kishiyoyin mai da su zaman to kishiyoyin juna hmm? ko ya auri eh, eh, abin nan mace da gugunta ko da pendonta wannan haramun ne a cikin attaura a rubuce kamar da yi ma haramun ne a cikin shari'ar musulunci amma a zamani annabi yaƙo wannan halal ne an fahimci abin idan kana son ka ka karanta wannan cikin attauran yanzu attauran da ke hannun kiristoci yanzu sai ka je abin nan abin nan leviticus littafin lariyawa kusa attaura attaura da annai musa zo da ita tana kunshi da littafai biyar akwai abin da ake kiransa genesis farawa kenan littafin farawa genesis sai na biyu ana kiransa oxodus fitowa daga fitowa sai menene sai leviticus leviticus littafin lawiyawa Ɗan ne kusan hukunce-hukunce suke akwai kuma ba da zai kawo tarihin zuriyar isra'ilawa da sauransu da tsare-tsarensu sai kuma abin da kiransa da taronomy kubawar shari'a ko maimaitawar shari'a wadu wannan tafi guda biyar genesis exodus abin nan leviticus numbers deuteronomy su ne a tauran daga nan kuma sai littafin yusha ko littafin joshua daga nan dai za a ta samu zabura da wane ne wane ne sauran littafin da ake kiransu tsohon alkawari wadi idan ka samu baibul ɗinka a yanzu baibul ɗin da ke hannun kowa ma a leviticus sura ta goma sha takwas aya ta goma sha takwas za ga rubuta kamar haka wato kada ka ɗauki mace kada ka auri mace a kan uwarta a matsayin kishiyarta domin ka kwaranye al'aurarta tare da ita a cikin rayuwar ita yar uwar tata amma in ta mutu wannan ba damuwa hmm? neither shall thou take a wife to her sister to vex her to uncover her meekness besides the order in her lifetime wannan haka za ka tarar a rubuce saboda haka a shari'ar annabi musa kamar da zai cikin lawiyawa leviticus haramun ne a haka amma kuma in ka dubi littafin farawa genesis wannan ana ba da labari tun farkon duniya annabi adam da wane ne da abubuwan da suka gudana wurin annabawa har zuwa lokacin annabi musa kafin a fara kuma bada hukunce-hukunce da shi annabi musa zuwa jama'arsa saboda ka cikin labarin da aka yi magana a nan idan ka duba cikin eh, abin nan genesis a tura ta 24 29 aya ta 22 ko kafin nan ma zuwa aya ta 30 don za a ga cewa annabi yaqub alaihi salam ya auri yar kawunsa da ake kira labarin yarsa babba da ake kira li'a daga baya kuma ya auri kanwarta da ake kira rahil wadu wannan halal ne a wancan lokaci kama yadda a shari'ar annabi ibrahim halal ne mutum ya auri kanwarsa ko yarsa da suke uba ɗaya kawai ba uwa ɗaya ba saboda haka fara ɗin na matar annabi ibrahim yana rubuce cikin attaurar da take hannayen yahudawa da nasara a yanzu cewa kanwarsa ce wanda suke uba ɗaya an fahimci abin to shi ya sa na imdu gudama yake cewa wakar kana yaqubu alaihi jam'a jama'a bayan al'uktai annabi ya ku a shari'ar ta halal ne namiji ya auriya da kanwarta tare ya haɗa su a matsayin matansa dukan suna raye suna kishiyoyin juna amma a shari'ar da annabi Musa zo da ita haramun ne wannan wadi to kuma kamar da muka ce kafin zuwa annabi Musa a.s. salam ne mutum ya auri ne ya auri gwaggwansa ko ya auri kandonsa nan ba da aka koma abin nan ah, abin nan ah, ah, abin nan exodus littafin fitowa kenan ko littafi na biyu cikin attaura littafin attaura idan aka dubi sura ta shida aya ta ishirin ana ba da labarin mahaifin annabi musa da harun da ƙanwarsu maryam babansu shine amram taban su isra'ilawa suna kiran mahaifin annabi isa annabi musa amram laraba suna kiransa imran ko inda allah astafa adama wa nuhan wa ala ibrahim wa ala imran ala al'alamin zurriyatan ba'duha min ba'dhin saboda haka laraba suna kiran suna kiran eh, abin nan imran isra'ilawa suna cewa imran yawwa wannan kuwa ba wani abu ne ai dama duk idan harshe ya bambanta dama ana iya lafi su dan su dan bambanta ba wani abu bane sai ku dubi da hausawa suke amfani da kalmomin ingilishi da suka mai da su hausa ko kalmomin larabci da suka mai da su hausa ko su kalmomin fulatanci da hausa suka mai da shi hausa kai ta dariya don ba don ba za su iya kiran su yadda abubuwan yadda asali fulani suke kira misali wannan kuma kowane harshe ne ko kalmomin yarbawa yarbanci da hausa suka mai da su irin su keke ko akwati akwati ba yarbanci ba su yarbawa akwati suke cewa ne sai dai wani abu ko akwati ko wani wani kwaba wani abu dai da nima ba zan iya ambaton sa ba <laughs> ya suke cewa yawwa to ma dalla barin sa jazakumullahu khair wannan lafazi na akwati ba azalin hausa ba ne wurin yarbawa ne hausa suka ɗauki wannan lafazi keke daga wurin yarbanci ne yarba suka ɗauko sun sun dan masa yadda suke kiransa wadi yawwa saboda haka aka dubi a littafin fitowa na shida aya ta ishirin za a ga cewa ana ba labarin mahaifin annabi musa da harun musan ma ko musa a laraba ne suke kiransa musa amma isra'ila ne suke kiransa moshe moshe har yau har gobe kuma isra'ilawa ba kuma da muna yara akwai eh, ministan tsaro na isra'ila moshe da yana wani mai za bakin gogul daya da ido daya moshi moshi da yan tsara aka moshi suke cewa daraba suke cewa musa yawo suna ana cewa amram ya auri yukabad sunan sunanta kenan yukabad ta haifa masa gaggonsa ta haifa masa ɗa harun hmm? to ko harun ma isra'ila ba harun suke ce ba harun suke cewa ko ta haifa masa annabi harun da kuma annabi musa da maryam aka fara labarin cewa shi amram ya rayu wajen shekara 137 ta saboda ka halal ne a wancan zamani ta ga shari'ar annabawa ta ibrahim da sauransu kafin aiko annabin musa halal ne a wannan shari'u na annabawa mutum yana iya auren gwaggonsa kanwar mahaifinsa ko kanwar mahaifiyarsa tundunsa ko yar mahaifinsa ko yawar mahaifiyarsa ba wani abu amma a shari'ar annabi musa an haramta wannan idan ka koma dai leviticus levi laviyawa littafin Eh, abin nan lawiyawa idan ka koma sura ta goma sha takwas aya ta goma sha biyu za ga an hana cewa haramun ne mutum ya auri fendigoggonsa wato kanwar mahaifinsa wadi to duk wannan menene sunansa sunansa naski na samun naski ko a zamanin annabi guda manzo guda ko wani manzo in ya zo zai zo da naskin wasu hukunce-hukunce da annabi da ya gabace shi wadi? yawon kamar da zamanin annabi musa haramun ne a cira kumi a zamanin annabi muhammad halal ne a cira kumi? na'am halal ne a cira kumi wa adamu alaihi salam ibn ya ce annabi adam alaihi salam sanar hmm? yanzu ma kamar a zamanin annabi nuhu alaihi salam komai ma nama ne ba yanzu ake cewa hasa suke zoliyan zuru ba suna cewa zuru komi nama a zamanin annabi nuhu komi nama ne kamar yadda ya zo cikin abin nan genesis a sura ta tara aya ta uku an rubuta kamar haka Allah na yawa ‘ya'yan annabi Nuhu magana yana cewa ku ci duk abin da yake motsi bayan ƙasa wani abu mai rai da yake motsi bayan ƙasa ku ci shi halal gare ku kamar da yake cin ‘ya'yan itace halal saboda haka su kwaɗi su macizai su alade su kare su alade duka duka halal ne wannan amma daga baya zamanin wasu annaba duk an haramta an haramta abubuwa da yawa har mu nan zamanin annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam an haramta mana alade kamar da aka haramta shi ba'an hatta zamanin annabi Musa an haramta mana jakin gida wani abin tun farkon zuwan musulunci wani abin musulunci ya kai rabi kafin annabi a shekaru wajen goma sha uku misali kamar jakin gida kun sani tun a makka halin ne musulmi suna cin jaki har aka dawo madina sai yakin khaibara aka haramta abin nan eh, cin jaki to wa adamu alaihi salam kana zawwiju banatihi min banihi kun fahimci wannan a zamanin annabi adam alaihi salam annabi adam yana hada auratayya tsakanin yayansa biyu yayansa maza da mata maluma sun ce da abin yake shine ita na hawa tana haifuwan tagwaye ne ya biyu namiji da mace kowane ciki saboda haka sai a aurar da namijin wannan ciki a aurar da shi ga matar wancan ciki namijin wancan ciki aurar da shi ga matar ga macin wannan ciki nan kuma dama dole a yi haka in ana son hayayyafa tun da ba wani ai duk duniyar dama su ne kawai adam da hawa to wa huwa muharramun fi shara'i man ba'dahum min al-anbiya wannan hada tsakanin yayu da kanne aure azab da ake yin sa a zamanin annabi adam alaihi salam da ayan annabi adam wannan abin haramtacce ne fi shara'i man ba'dahum min al-anbiya cikin shar'o'in wanda suka biyo bayan annabi adam na annabawa an haramta wannan har aka je annabin ƙarshe annabi Muhammad halin da ake ciki yanzu wadi yawwa sara mana minti nawa ta yanki fa yawwa to sai mu yi tambayoyi tsawon minti goma inda mun gama wannan fasili ko na'am ai eh, na'am aka haramta musu aka halatta musu dai eh, banda ɗan adam ai ga san ba da za a ce a yi ne kuma san <laughs> ba rayuwa na ai ba abin da ke son kai ta ba kenan na da mutane a haba eh dama su din da su ne su din ne dama duniyan ai su din ne dama sai annabi adam su ake magana da su Allah ya ga musu cewa ku ci komai duk wani abu mai rai da yake motsi bayan kasa ku ci ci ku ci shi halal gare ku kamar da kuke cin 'ya'yan itatuwa da sauran tsirrai ka samu kwatso an ga ana sha'awa ana yi amfani da shi maciji sukare raguna shanu raƙuma duk dai abin da aka samu duk halal ne yawwa na'am da ina zuwa ina zuwa na'am eh annas kula ya tsama a hudurar lafzi alama ta taho yanzu aka ce ku fuskanci baitul magdis wannan lafazi ku fuskanci baitul magdis lokacin da aka ce ku fuskanci baitul kaba wannan lafazi maskin nan ya soce shi a riga aikinsa ya ƙare kenan babu wani abu kuma da ya rage na wancan lafazi da zai yi aiki saban taksisi. ku fito sai aka ce banda wani saboda haka lafazin sauran lafazin na fito wani akwai shi akwai shi sauran sauran jama'a ne abin da yake sai gaya muka ana yawo mene ne haka Yeah. ma a yau da ba galibi kamar mutum ke ɗauka irin marfani da suka nuna kasawa su ne babu aladen gida da aladen daji duka ɗaya ne haram ne babu wani bambanci da aladen gida da aladen daji duka haram jakin gida haram jakin daji halal aladen gida haram aladen daji eh, aladen gida haram aladen daji haram ثاني يرجدا هلال ثاني يردادي هلال حكى شريعه تكي غنين دا من الله ني كوم wannan dama shine ibada او نعم هذه دي خبيث وليس مسجد خبيث قاري خبيث سكنا مي سو اين ما اتين شنو اذا انت ما في انجنت محرم عليهم الخبائث وان الخبائث na'am na'am mai hashiya eh dai ana ga maka yahudawa sun kasu kashi uku game da naski yahudawa masu addinin yahudanci sun kashi uku game da naski wasu suna ga cewa naski gaskiya ne ta fahimta? ko kuma wanda suke soke naski yawon wanda suke cewa akwai naski din nan daga cikin misalin da suke bayarwa sun yadda na muhammad gaskiya ne saboda haka ya yi naskin wasu hukunce-hukunce da mai musa zo da shi amma fa an su shi kuma ba wai bai shafe su wasu isra'ila wani abu ne da ya shafi larabawa kawai kwanga gaba kun baya kenan sun taso kamar za su yi abin kirki kuma abu ya tsaya hanya na um, na? eh eh na'am eh haka haka eh ba da damuwa na fahimce ka duka maganganun yana da kyau kowa an kada ta inda yake dubawa ba laifi ai eh, tun da farko ba a shar'anta abin nan ba duk zaman annabi da musulmi da aka shekaru goma sha uku a makka duk ba maganan jihadi ba maganan kare kai ana ba su haƙuri ne ku haƙuri ku haƙuri ku haƙuri akwai lokacin da ma suke cewa a shar'anta masu kare kawunan su duk dai an kai ga irin wannan bayan an dawo madina annabi ya ce to yanzu an ba ku izini an shar'anta muku uzina lillazina zulimu eh, uzina menene uzina lillazina yuqatiluna bi annahum zulimu ku wa anna allaha ala nasrihim laqadir an ba da izini kare ka ga wa'annan da ake yaƙa cewa tabbas lalle an zalunce su kuma su kare kansu Allah mai iko ne akan ya taimake su saboda aka cewa kai hakuri wannan aya din nan na jihadi da kuma daga ba dai bayan izini kuma aka saki ma umarni ne yanzu ku yaƙi kaza kaza da kaza da kaza ku musu abin nan kamar da su kashe su kamar da suke kashe ku wasu na ganin wannan naske ne zahiri naske din ne wasu suna cewa a to ai ba za a kira shi naske ba kira shi naske ba zai sake dawowa ba amma ko yanzu aka sake fadawa cikin hali na rauni ayan bane da wa'in nan ta wannan itibari kuma ba za ka ce masa suke din ba amma da ka dai ba wani damuwa na ganin ba komai kowa sai bayanin abin da yake nufi a kyale shi na malaji mm. ba za ta shiga ba za ta yi dawafi ba in tana haila mai haila ba za ta dawafi ko mm. na'am Eh, ya zo masallaci iya tuna zai ya fita da wuri ai Allah ba a kawo mutum abin da ya gusa mantuwa saboda haka iya tuna sai ya wankan janaba ya maimaita wannan sallar mutum ne ya zo tare da janaba cikin mantuwa ya zo masallaci aka yi sallah da shi mai hukuncinsa farko dai ba a cewa na da zunubi saboda cikin mantuwa ne allah ba kawo mutum kan abin da ya yi cikin mantuwa to amma yanzu ya tuna tun da ya tuna shi kenan sai wankan janaba ya biya wannan sallah da ya yi ta domin ya ba da ita lokacin da babu sharaɗin a ba da ita ko kuma an hana ma a ba da ita a irin wannan yanayi nasa na'am eh ya wuce shi ba ba yana nan ba lokacin sallah ya wuce shi ba yana rayuwa? shi da aka ce ya sake sallah irin wannan eh, ba zai iya ba ne ai zai iya yin sallah ne ne matsala ciki shi wancan din ba kai ba ne dama da wancan din nake yi ya yi ya yi din na muna fahimce ka ai mm, sai ka gaya masa na'am allura? oho wani abu da ake sawa a ɗinka? don kada mace ta ɗauki ciki? eh eh ah. na'am e haka haka ai duka akwai kunce-kuncen hailan almuhim dai shi farko tsaye ciki haka idan mace matar aure dama kuma ita ce mai cikin halal in dai da yardar mijinta ne haka saboda wani dalili ko shawaran likita da sauransu wannan ba wani damuwa bane ba matukar ba zai cutar da su ba kuma har yanzu amma yawanci kun san allurin na da ake na tsire ciki din na yawanci kan wahal da matan kan kawo musu matsala da cututtuka muna ba su shawara kan su rika shiga irin wannan ah, kuma idan ta yi shi duk jinin matukar dai yana nan a sifarsa na haila in ya zo zai hana sallah da sauransu ya dauke kuma za a yi wanka da abin nan eh, saboda haila idan mace ta tsaye shi ko lokacin ta ya wuce zai ta ci gaba da sallah don ya tabbata nan tun daga wurin salafu salis fatawoyin su imam ahmad da sauransu ko a lokacin haila a lokacin aikin hajji mace tana iya shan wani magani domin ta samu ta yi dawaki musamman kaga lokacin hajjin daɗin nan kuma har yanzu ma dai da yawanci an tafiya ne guru ana ya samun matsala saboda haka don mata sun sha in hailan bai zo ba kaga suna nan cikin tsarki duk da inda ba a sha maganin ba jinin zai zo ba da an sha maganin jinin ya tsaya shi kenan za a ci gaba da sallah ba wani abu jinin ya sake dawowa shine hailan idan kuma ya zama yana zuwa ko da yawa ya zamanto matsala nan ma dai duka an yi balibin su bayanin sa a babin haila farko za a duba tana iya bambanta tsakanin jinin haila saba gani ko kuma irin yanayin jinin haila tun da jinin haila yana nan da kauri da baki da dan karni karni jini kuma haka na jiki na cuta da ke fita yana nan da sifarsa daban da irin eh, iskar daban ta bambanta wannan akwai hukuncinta duk wannan maluma sun yi wannan bayani a cikin babin eh, a cikin babin abin nan babin haila a cikin littafin amma dai shawaran da muke bayarwa mata su rika yin ta tsantsan da mazansu ma wurin maganan hana daukan cikin na yakan kawo problem da yawa musamman kuma aka abin nan aka jingina shi da cewa tsoron kada menene kada a shiga talauci ko a rasa yadda za a yi wani ana kiransa karambani <laughs> karambani ba karambani ba wani zan bai taɓa yin aure ba ba iya ciyar da kansa kuma har ya mutu haka yake kuma an kai wasa man yana shi kowa nan sai ya faɗi kuma ba zai iya ciyar da kansa ba kuma haka ba to wani kuma abin nan ba ma ta kiyar lafiyar jiki na jiki shi waɗan gurgurgu ne haka amma yana da matansa da ƴaƴansa da wane ne har ma ciyar da wasu saboda haka in ya zamanto maganar tsaye da auren eh, tsaye da haihuwan wani abu ne da za a jingina kar ni ba zan iya tarbiyyantar da su ba da sauransu wannan ana kiransa karambani bai kamata musulmi su sa kansu cikin wannan shirme ba ba daidai ba ne sam ka dai ka ci gaba dogara da Allah musamman kuma dai yawan haihuwan shi ma akwai kimar ta musamman hadisi ya tabbata akan wannan in aka same su a nema musu albarka a nemi rufin asiri wurin Allah China yanzu ta fi kowa yawan mutane kuma ana cewa ita ce ta biyu arziki bayan America ba mamaki in komai ya ci gaba da tafiya ta zama cikin number one ko ba haka ba kuma su suna da yawa akwai kasashen da ƴan kaɗan ne watakila sun dogara akan sadakoki da ake ba su da abin nan

domin hadisi ya inganta annabi sallallahu alaihi wasallam sallar asuba sun makara sun zo sun yi tafiyar dare sun ja sosai suka zo suka tsaya suka yi wani zango annabi sallallahu ya wakiltar da sahabi daya ya ce kare bacci ya jira su lokacin sallah ya tada su wala ma duk sun sha wahala sanyin asuba shi ma mai gadi shi ma sanyin asuba abin nan <laughs> bacci ya yi bai shi da aka da annabi da sauran jama'a da ke tare da shi ba farka ba sai da rana ta fito rana ta buge su annabi ya farka ya ce wani ba mun abin da bai ce wallahi abubuwan <laughs> mun ya fi karfi na annabi annabi zai to ba mu wanda wanda digiri akwai shaidan mu tashi mu tafi mu dan ƙara tafiya kaɗan suka dan ƙara tafiya suka suka biya wannan sallah an fahimta kenan ashe kuma hadisi ya inganta kan wanda ya manta wanda ya manta ko ya samu irin wannan uzuri yana biyan sallah saboda haka wanda ya sallah cikin najasa shi ma mantuwa ne shi ma yana duk yana cikin iyasi ya tabbatar da shi ma ya biya sallah wanda malama suke kilafi a kansa shine wanda ya bar sallah da gangan wannan zai biya jumhur suna cewa zai biya ai tun da ya manta ma shari'a ta zo da nassin ya biya min babi aula ya bari da gangan dole ya biya wasu maluma suka ce a ina ai saboda hadisai na na barin sallah da gangan kafirci na da sauransu da kuma kiyasi kan rantsuwar da aka yi kan ƙarya ka san ƙarya ke kai rantsuwa na kiransa yaminul ghamus babu kafara a kansa shi ma wannan wanda ya bar sallah da gangan ba maganin biya a kansa sai dai kawai istighfari amma irin wannan na suna jasa da wani sauransu su suna kama da mantuwa da don wani abu ne da ba cikin abin nan naka ba na'am to ina ga shi kenan sai hakuri subhanakallahumma wa bihamdik ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik